Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. an da tsohon likitan wasannin motsa jiki na amurka larry nasa gidan yarin gwamnatin tarayya da ke texas jihar arizona bayan samunsa da laifin lalata 'yan mata da suka je wurinsa jinya bisa ga cewar hukumomi a jiya asabar hukumar kula da gidajen yari ta gwamnatin tarayya ta ce an kai nasa dan shekara hamsin da hudu gidan yarin gwamnatin tarayyar da ke texas inda ake tsare da fursunoni dubu da uku 1390 an buga a shafin sadarwar intanet na hukumar cewa za a sake shi ne a ranar 23 ga watan maris shekara ta 2069 bayan shafa makonni ana sauraron bahasi daga kimanin mata 200 da likitan ya lalata cikin shekaru da dama aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 40 zuwa 45 a gidan yari tun ma farko an yanke mashi wani hukuncin ɗaurin shekaru 40 zuwa 175 a michigan aka kuma yanke masa wani hukuncin ɗaurin shekaru 60 domin samun sa da laifin ɗaukar hoton tsirancin ƙananan yara. Masu shigar da ƙara sun ce kimanin mata 265 ne likitan ya lalata da suka hada da 'yan wasan Olympic da suka ci zinari, Makela Moroni da kuma Ali Reisman. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce yankin kan iyakarta da Najeriya da Chadi da kuma galibin yankin tafkin chadi na fuskantar matsalar karancin abinci sabili da kwararowa hamada da kuma tashin hankalin kungiyar boko haram da ya hana manoma gudanar da ayyukansu hukumomi sun ce kwararowar hamada ya shafi kashi 40 cikin 100 na kan iyakar da kasar najeriya da kuma chadi kuma zai iya haifar da yunwa da za ta shafi kashi 30 cikin 100 na mutane miliyan uku da ke zaune a yankin na arewacin kasar. da ya hada da 'yan gudun hijira daga Najeriya dubu tamanin da kuma 'yan gudun hijira na cikin gida dubu ɗari. Ƙasar da ke tsakiya Afirka ta ce lamarin zai iya ƙara ƙamari sabili da tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram da ya hana manoma aiki a gonakinsu abinda kuma ya sa abinci da ake nomawa ya ragu matuƙa. lamarin ya kuma yi muni a ƙasashen da ke yankin tafkin chadi waɗanda ke dogara ga ƙasar kamaru domin samun abinci yayin da ake fama da waɗannan hare-haren mayaka Ranar biyar ga wannan wata na Fabrairu, waɗansu 'yan majalisa bakwai za su kaɗa kuri'a a zaben majalisar dattijan ƙasar Cambodia, wata takara da galibin al'ummar ƙasar ba su ma san da ita ba, ko kuma ba su damu da ita ba. Jam'iyyar Cambodia National Rescue ita ce ta lashe galibin kujerun da aka yi zaɓe wanda aka gudanar a watan Yuni, amma yanzu babu wannan babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar. kasancewa kotun kolin ƙasar cambodia ta soke ta a watan nuwamba kuma an kawar da shakkun wakilan za su zaɓi jam'iyya mai mulki ne cambodia people's party an kafa majalisar dattijan cambodia ne ranar 25 ga watan maris shekara ta 1999 domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da biyo bayan zaben ƙasar da aka gudanar shekarar da ta gabata jam'iyyar cpp ta so ta saka wa yarima norodom rana reed shugaban jam'iyyar funsimpec domin haɗa ƙarfi da jam'iyya mai mulki da ya yi suka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an cimma wani burin diflomasiya a gasar wasan olympic ta hunturu da ke kankama a ƙasar koriya ta kudu jiya asabar lokacin da aka gayyaci shugaban ƙasar mo in ya gana da takwaransa na ƙasar koriya ta arewa kim jong-un a pyongyang kanwar shugaban koriya ta arewan kim yong jong ita ce ta karanta wasiƙa da ya rubuta a wajen walimar cin abincin da aka shirya wakilan gasar olympic na koriya ta arewa da shugaban koriya ta kudu a gidan gwamnatin koriya ta kudu da ake kira blue house a cikin wasiƙar kim jong-un ya bayyana cewa a shirye yake ya inganta dangantaka tsakanin koriyawar bisa ga cewar kakakin fada shugaban ƙasa kanwa kim jong-un ta kuma ƙara gayyatar shugaba Moon Jong-in da bakinta inda ta kira gare shi ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang da zarar ya samu lokaci. Wannan gayyatar ta buɗe damar yiwuwar ganawa ta farko cikin shekaru goma tsakanin shugabannin ƙasashen Koriya ta Arewa da kuma ta kudu. Shugaban Koriya ta Arewan da ke cikin ƙuruciya bai gana da wani shugaban manyan ƙasashen duniya ba tun da ya hau karagar mulki a watan Disamba shekara ta 2011. nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya sake jaddada muhimmancin ilimi. Yana mai cewa ilimi ba kamar sauran ababen rayuwa ne da ake gado ko a tsinta ko a yi gamon katar, shi ilimi ya zarce haka. Gwamna Masari wadda ya bayyana haka bikin rantsar da sabon kwamishinan ilimi na jihar Dr. Badamasi Lawal Charanci ya ce zuba jari a fannin ilimi ba aiki ne da za a ga sakamakonsa nan take ba. Yana ɗaukar lokaci. duk da haka gwamnan ya ce akwai alamun jajircewar da gwamnatinsa ta yi kan harkokin ilimi ya sa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu saboda haka ya ce ko kusa gwamnatin nasa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da mai da hankali da ganin ƙarfi da ƙarfe sun haɗu wajen ciyar da harkokin ilimi a jihar katsina gaba domin sauran najeriya da ma duniya ba za su tsaya suna dakon jihar ta katsina ba. Gwamna Aminu Bello Masari ya ce ilimi abu ne wanda ya zama tilas gwamnati ta mai da hankali a kan shi gane yadda al'amura a bangaren suke samun matsala. Ya ce duk da haka gwamnatinsa ta samu nasara wajen samun sakamakon jarabawar yara wanda suka kammala makarantun sakandare. Abin da nake so a fahimta wato zuba jari a ilimi ba abin da za ka ga amfanin shi bane cikin shekara biyu shekara uku. Amma abin da muka fara ganin amfani shine yawan yaran mu da ke cin jarabawa ta gaba da ta gama sakandare. lokacin da muka zo a makarantun gwamnati abin da ake cewa biyu 2.3 kamar biyu da dugo uku na wanda gabata suke ci amma a bana abin da aka samu arba'in da wajen da dugo ko shida da bakwai ne wanda suka ci daga kuma makarantun gwamnati ba wai makarantun private school ba ko kuma yan katsina mazauna lagos ko mazauna abuja ka gane ko to wannan ya gwada mana cewa abubuwan da muke tun dama mu abin da muka ce za mu mai da hankali akan shi abin da muke cewa foundation education wato education na farko wato shine primary da secondary wato su ne ainihin in aka same su da kyau to anytime duk wani lokacin da yaro ya ji zai karatu zai iya wucewa yayi amma once ba wannan foundation din to matsala ta sa mai girma gwamna tunda gwamnatin ka ta zo tana ware kasafi mai tsoka a bangaren ilimi amma kamar rashin bibiyan malamai wajen aikin su domin duba yadda suke tafiyar da aikin yana nema ya kawo koma baya a wannan bangare na ilimi shin ko wani irin kokari gwamnatin ka take na wajen zagayawa da duba yadda malamai suke tafiyar da ayyukansu to ai <laughs> abin da yake ban mamaki mafi yawan mutanen da suke wannan maganganu suna da gudunmawa da za su ba suka ki bayarwa kowa na da haƙƙi akan batun magana farfado da darajar ilimi a nan jihar katsina kuma kamar yadda ka ce yanzu misali mun yi kamar wata guda da wuce mun tara daraktocin ilimi su 294 akwai ofis guda da yake akwai directors goma sha shida train teachers ne me zai hana su koma classes da ake koyarwa yanzu muna jiran su kawo mana gudunmawar da za su bada kowa akalla sati sai ya je aiki ko muna da program din cewa a local government duk retired teachers maimakon su zanna bakin titi tunda ana biyan su hakkin su ko dan su wasa kwakwalwarsu me zai sa kowa ba zai je ba da awa guda a a makaranta ba. So batun magana wai uh, inspectorate quality menene kowa ya zanna abin da zai iya yi ma yaki abin zai iya yi yaki wanda kila ma ke magana shi ya ritaya ne as inspector ya koma garin su bai taɓa taka makaranta ba tun da ya yi amma da za a yi wata guda ba bashi fensho ba za ka yi shi a rediyo ko rubuce-rubuce. gwamna aminu bello musari ya ce ba a tsinta ilimi dole sai an koma makaranta. kusan ba a tsinta ilimi kuma ba a tuntube da shi sai an je makaranta sai an zanna gaban malam. sai an koya kuɗi ko nan ba zai kashe cin kashe lotare ba an ba tsanta ilimi dole sai an koma makaranta kuma ba a shiga aljanna sai da ilimi haka kuma duniyar ma ba ta samu ba ilimi kuɗin zamani ma na masu ilimi ne wajibi ne wanda duk ke da ɗa ko makwabta ko gari ko unguwa yake son ta zama wani abu to abin da zai iya yi ya sa shi a cikin aikin ilimi kuma zai ga ko bayan shi za ta ga amfanin abun. domin dai ba ka dai za a yi ka wuce saninka kuma duniyan nan ba ma wai duniya ta duniya ba a'a ta Najeriya ma ba jiran katsina za ta yi ba ba jiran katsina za ta yi ba saboda haka dole ne mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa ko ba komai mun ba mu ilimi Ba haushe mai al'adar ya sai da gona ya dan shi aure amma ba zai iya sai da gona ya biya makaranta ba shi ko da makaranta sai ya sai maka gona sau dubu in yi aure zai kawo mai cin gona abinci a gona kuma ba gona so matsala bisa matsala ko da haka dole ne mu canza yadda muke tafiyar da al'amuran mu mai da hankali kan ba wurin 'ya'yanmu ilimi ya ce dole ne gwamnatin shi ta saka sarakuna cikin harkokin ilimi musamman ilimin makarantun firamare. An kawo shawarwari da yawa kuma za mu ga hanyar da sarakunanmu na gargajiya tun daga masu unguwanni mu gaya za mu sawo su cikin al'amarin musamman primary education secondary school education domin wannan shine wato foundation din ya ce za su ba sabon kwamishinan ilimi dr batun rasilol taranci goyon baya kuma duk abin da ya yi mai kyau za a haɗu a ce tare aka yi amma aka san haka shi kaɗai ya yi dr badamasi kafin ma in ce ga inda za ka mutane har sun kai ka domin daga cewa an baka kwamishinan mutane har sun wada cewa kwamishina bai duki kafin ma a kai ka to kaga wannan ya gwada cewa mutane ba suna da sa ran wa'ansu abubuwa na ci gaba a harkar ilimi daga gare ka kamar yadda ka sani za mu baka cikakken goyon baya saboda ita wannan gwamnati ba abin da ta sa gabanta wanda ya wuce wato magana ta ilimi duk sauran abubuwan in kai wa'annan duk sauran abubuwan za su shigo a ciki ina fa'o kuma sanar da kai cewa har ga Allah ni na sauke nauyina saboda da baka san abin ba na kai ka to da sai in shiga cikin ɓannan saboda abin da ka sani ne aka sa ka To duk abin da kai mai kyau muna ci. Wanda kai aka san haka naka. Sabon kwamishinan ilimin Dr. Badamasi Laura Taranci ya bukati goyon baya ga malamai da ma daukacin al'umma domin haƙa ta cimma ruwa. Wallahi aiki da kai aiki gaban mu. Da yawan malaman nan ba da gaske suke ba. To in ku da mu da gaske muke, mu ne za mu sa su yi aiki. We have to make them work. The only solution to make them work is to what? Is to get results here. But we promise to work harder and to make these teachers work. Once we do that, to so, aikin an fara fayi kenan. Kuma koma dai ni za a ce, idan an ganka kana yin da gaske wallahi ka hita kamar motar ka lalace kai duk ce da za kai yi ka tura gate ta tayi hukin idan ta kasa motsawa ba ka yi kokarin ka ba sai ka wuce amma kawai sai ka batta ka kasa dan turawa sai ka ce ka yi aiki duk tura da rami mu tura mu kai inda in muka kasa mu batta Allah ya san mun yi mutane sun san sun yi mai girma gwamna shi ma san mun yi har ga Allah ba mu da laifi Ibrahim dan Juma fashi shine daraktan ya ilimi na makatar ilimi a yankin Funtuwa yayi bayani kamar haka farko ya amfani da kalma guda biyu in dai mutum na jin tsoron Allah to dole akan su ya ce taimako yake son a ga kowa ya tsara aikin shi tsakanin shi da Allah bai zo ba dan ya cutar da wani bai zo ba dan kuma a zo a yi mai tsegumi ya ce masu tsegumi su zo ofis din shi kuma ya ce dukkan wanda ba aiki ya zo yi ba to yana roƙon shi arziki ya canza ya kama aikin saboda gwamnatin nan cewa ta tana son a ciyar da ilimi gaba shi da wannan sabon kwamishin ilimi da badamasi lawal caranci ya samu wannan gurbi ne sakamakon cire farfesa halimatu sa'adiya idris da shi gwamna aminu bello masariyai a 'yan kwanakin nan zaradin sanufin tuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a Najeriya. Kamar yadda muka faɗa cikin wannan shirya baba nan babu zancen yayi yawa nana ta muhimmancin ilimin mace. Masana suka ce masu fakewa da zancen addini ko al'ada ko kuma tsoron wai fitsaranci sun ce abin da ke faruwa da 'ya'ya mata a wurin tallace-tallace da wasu abubuwa da miyagu ke yi da su a nan haɗari yake fi da abin da ke faruwa a ɗakunan karatu ko makarantun zamani. Mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola da ake kira Modibo Adam University of Technology, Farfesa Shehu Iya, ya yi ƙarin bayani kan dalilai da suke jawo koma bayan ilimin ɗiya mata musamman a arewacin Najeriya, kamar yadda ya ga wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Lallai akwai babban gibi da kuma matsala kamar yadda dukkan mutane suka sani game da wannan al'amari na ilimin mata a yankin arewa na wannan ƙasa najeriya to abun baya kasa nasaba da abubuwa kamar haka ɗaya daga ciki akwai gurguwar fahimta ta addini game da ilimin mata shi wannan mutane sun ɗauka cewa a rayuwa mace bai kamata ta yi ilimi irin na zamani ba addini ba yadda ba to amma akwai fatawowi da yawa da malamai suka nuna cewa wannan ba illa ba ne muddin aka bi ka'ida na addini a game da wannan aiki za su samu ilimi su yi aiki kuma su taimaki 'yan uwansu mata da kuma jama'an gaba daya na ƙasa to wannan yana da fa'ida kwarai da gaske wannan bai tsaya a kan wai addini ko na musulunci ko na kiristanci da sauransu ba a'a ya game duka to hatta al'ada mutanen al'ada suna gani bai kyautu a ce mace ne take eh, ilimi ba don ta zama jagora zai zama musu kaman matsala an samu kaman na ƙasa ya za a yi a ce mace ce take jagoranci to wannan kuma bai kamata ya zama haka ba to ɗaya daga ciki kenan na biyu ah, akwai al'amari kaman na al'ada to shi ma wannan yana kawo babban matsala game da eh, ilimin mata sa'an nan na uku daga ciki eh, ana ganin mace ita a al'amarin na dan adam ita ai ba wai kammalalliyar mutum ba ce wato eh, ita tana matsayi ne rabin dan adam so abinda duk mutum zai bai kamata a ce mace ta yi wani abu ba kama da wannan to irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga ciki ko suna cikin abubuwan da yake kawo matsala na harkan ilimi a arewacin ƙasar nan harkan mata akwai karancin 'ya'ya mata a karatu irin ta fanni fasaha da kimiyya me kake ga yake dalila haka kwarai da gaske ita kimiyya abu ne da yake matukan neman tunani da tafakkuri akan abubuwa da yawa da kuma fasaha ita kanta ah, kaman ah, kimiyya in muka duba za ka ga cewa ah, mutum lallai dole ne ya dukufa ya gane me ake yi don abin ba wai na al'ada ba ne a'a abu ne da yake ya game duniya ita kimiyya tana game duniya bai ya eh, transcending abin da ake cewa culture ko kuma eh, al'ada da al'umma guda daya eh, ko jinsi daya ko kuma wani al'amari na keɓantacce ita yana game gaba ɗaya ne to lallai yana neman kwazo da kuma tsayawa a kai da kuma wokaci don yinsa to wannan yana kawo damuwa a game da ilimin 'yan mata a game da kimiyya Domin haka ne ma wani malamin addinin Islama a Kaduna Malam Umar Hashimu ya kira ga gwamnatoci a dukkan matakai su kara kasafin kuɗi da suke warewa domin harkokin ilimi. Abin da ya ce shine gadon baya ga duk wani irin ci gaba da ƙasa ko al'umma ke bukata. Malam Hashimu ya yi wannan kiran ne a hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Duk lokacin da aka ce hukuma ta mai da hankali ga abin da ya shafi ilimi, to za ta samu daɗin gudanar da mulkinta. Daga lokacin da hukuma ta yi ƙasa ga al'amarin ilimi, to za ka ga jama'a ga baki ɗaya sun dawo kamar waɗanda suke dabbobi ɗabi'unsu. Domin ilimi shine haske, kuma babu wani abin da za a baki a duniya wanda ya wuce ilimi. saboda mahimmancin ilimi allah ya rantsuwa da alƙalami da abin da alƙalami yake rubutawa don haka duniyan mu a yau abin da ya tattaru gare ta tun daga farkonta har zuwa lokacin ƙarshenta shine ilimi shi yasa ma aka ce ƙarshenta za a ɗauki ilimi kuma za a ɗauki aikin da ake yi na ilimin akwai ƙasashe daga cikin ƙasar afirka akwai wata 'yar ƙasa ƙarama muroshis murushis wata ƙasa ce 'yar ƙarama wadda an ƙiyasta cewa malamanta waɗanda suke karantarwa duka kowane malami an kista yana karantar da ɗalibi ashirin ne wanda hike abin da mu ba mu samu najeriya ba a aji ɗaya za ka ga ɗaliban da sun kai ɗari biyu da wahala a samu ƙwararren malamin da zai karantar da su wannan ƙalubale ne ga 'yan najeriya su miƙe tsaye su nemi ilimi musamman iyaye mata waɗanda su ne ke kula da yanayin gida kuma nauyin gida ya hau kansu idan suna da ilimi za su tattaro 'ya'yansu akwai bambanci da matar da ke da ilimi da matar da bata da ilimi haskensu da lafazinsu da maganarsu ba za su taba zama daidai ba don haka abin da nake kira a gwamnatance gwamnati ta tsaya ta lura ta ba da ilimi mafi yawa kasashen da suka ci gaba idan suka zo kaso sukan fitar da kaso uku ne wanda ya fi yawa a cikin yanayin kason da ake ina nuhin budget wanda ake yi akan fitar da abin da ya shafi ilimi ya zama budget ɗinsa shine mafi yawa kasashen da suka ci gaba za ka ga 'yan suka zo baje sukan fitar da kashi 40 daga cikin 100 amma mu najeriya abin ban haushi daban ta ajibi za ka ji an ce kashi goma ake fitarwa daga cikin 100 sannan abin da ya shafi bangaren lafiya dole ne a cire kaso mafi tsoka a cire ma ita asibiti da kuma waɗanda ke kula da asibiti sannan bangaren tsaro wannan su ne abubuwan da muka rasa a najeriya sai dai a fada a rubuta a biro hata da kashi ɗai ko kuma in ce kashi goma da aka cire za ka samu ga baki ɗaya wasu mutane ne suka cire ma kansu da 'ya'yansu duk wanda ya hau mulki ya ji tsoron allah ya tausaya ya duba arewa tana cikin watan kaskanci kuma tana cikin tozarta tana cikin talauci sannan tana cikin rashin ilimi ilimin nan ba ma 'yan matan ba hatta da mazaje mafi yawa karatun da suke bai wuce yaƙi da jahilci ba don ba su iya sarrafa karatun to balantana 'ya'ya mata da aka watsar da su wanda ya kamata a ba su ilimi ko da aikin nurse ko da aikin kwamfuta ne ya kasance duk wani aiki wanda ba dole ba ne ɗa namiji sai ya durƙusa ya yi to mace a ce ta samu wannan ta samu riko da kanta domin muna da 'ya'ya masu yawa a cikin yankin arewa kuma suna buƙatar a tallafa musu ta hanyar ba su karatu ta hanyar duk wasu abubuwan da ake yi su ma a dama da su domin musulunci bai ce namiji kaɗai ke da ilimi ba ya faɗi namiji ya faɗi mace kuma hatta da ilimin addini duka ya faɗa to ballatana ilimi na neman duniya dole ne a tashi tsaye a baiwa 'ya'ya mata ƙarfin gwiwa na wannan karatun su kuma dage sannan kuma abin da nake jin tsoro ga yanayin ilimin mu musamman na yankin arewa tabbas maganar aikin kulawa da waya da danne-dannen waya da amfani da whatsapp da kuma amfani da facebook wa'annan suna ɗoke hankalin 'ya'ya mata suna ɗoke hankalin 'ya'ya maza a kiyasin da muka yi in ba a hattara ba nan da shekara 20 ilimi sai ya zamo kuma barazana ma'ana ya nemi wargajewa wanda kafin tabbatar tashin alkiyama da aka ce za a ɗauki ilimi in alamar ta zo to nan kafin alamar ma ta zo wasu abubuwan da muke gani watakila yana ɗaya daga cikin alamomin shine 'ya'yan maimakon su iya rubutu da iya karanta hankalinsa ya koma akan danne-dannen kamfuta da kuma danne-dannen wayoyi wanda kuma ba su bane karatun karatu yana tattare ne da rubutawa zaka ga mutum ya iya karatun amma bai iya rubuta ba ka ga akwai wahala akwai kuma lura mu addini ya nuna mana cewa a samu rubutun sannan a samu karatun wa'annan su ne farkon abin da ake dora ma yaro kuma za ka ga yaro zai gama firamare har ya shiga sakandare bai iya rubutu ba ka'idar rubutu ko kana fara shi ne tun kana nursery har ka koma firamare ta wannan ne za ka iya rubutu abinda da ka iya koya na rubutu daga lokacin da kake nursery kake firamare to a lokacin shi ne in ka iya ka iya amma tunanin cewa sai ka je babban makaranta jami'a sannan ka koyi karatu wannan kuma ka zamo abin wasan yara Har dai yanzu muna Kaduna inda Iliya Kurin ya sake shiga gari don jin ta bakin jama'a kan hanyoyi da suke gani suka fi dacewa idan aka bi za su taimaka wajen sake farfado da martabar ilimi. Ai hanya ɗaya ce kawai a koya yara karatu da rubutu. In an koya musu za su koya. Kuma ya kamata mu gane cewa yara suna da saurin fahimtar abubuwan da ake koya musu fiye da manya. So idan malaman makaranta sun tsaya sun koya musu karatu da rubutu za su koyi karatu da rubutu in ba haka aka yi ba babu wata hanyar za a bi ka gane ko karatu da rubutu ba wani dogon labari ba ne ko da yake dai yana bukatar salo da dabaru irin na koyarwa daga su malaman idan malaman ba su da ilimin koya karatu da rubutu to za a iya samun matsala wajen koyar da karatu da rubutu ga abin ga ga ɗalibi na jafaru sa'ad ina kira ga gwamnatin jihohi tun daga local gama har zuwa jihohi da zuwa federal cewa su kara musu abin da ake kira budgetary allocation malamai makaranta a biya su kamar yadda ya kamata a kuma kula da su saboda shi malamin makaranta fa kullum abin da yake yi mana ya fi wani wanda yake cewa idan malamin makaranta dai shi ke fidda shugaba shi yake yi ma a shugaban nan da muke kira wato yaran nan manyan gobe shi ke ilmantar da su to ya za a ce malamin makarantar nan ba za a biya shi ba ba za a kula da shi ba a bashi gida mai kyau a bashi gurin zama mai kyau a bashi albashi mai kyau a kula da shi kasashen duniya da suka ci gaba abubuwan da suka yi kenan to ai gashi na an fara magana ai magana daya ce magana ta koyarwa a tabbatar da malaman da suke koyarwa idan har malami bai san abin da yake ba akwai matsala so dole na farko a tabbatar da malamai suna da inganci kuma sun isa kuma ana kula da su ma tasu rayuwar dan ba su zo su ma albashi ko ba a biya ba kamar da ake dan samun matsala ka zo kana koyarwa ma amma hankalin ka baya na dole a tabbatar da curriculum a tabbatar da abin da ake koyawa manhaja a tabbatar da kwalitinta a tabbatar da ajujuwa a tabbatar malamai malamai malamai malamai saboda malamai su ne ginshikin koyarwa in ka samu malamin da ya san abin da yake ba ruwansa da kayan aiki shi da ɗalibai ka bashi ɗalibi zai koya masa in dai malamin ya san abin da yake to amma mai sa'amu da yake ba sai ka tattara masa kayan ma da zai koya amma ba zai iya ba ok to sunana eh, Muhammad Ibrahim ah, kuma mazauni ne a nan jihar Kaduna ah, ina ganin babban mataki shine kamar yadda ya kasance cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na tabbatar da ingancin malaman makaranta wannan shine zai kasance cewa mataki na farko da gwamnati za ta iya ɗauka domin inganta rayuwar ɗalibai da ke makarantu na biyu shine ya kasance cewa ta samar da matan ginin ajujuwa da kayan aiki ga su malaman ya kasance cewa kuma ajujuwan nan akwai kujeru da alli wanda ya kasance cewa malaman za su yi amfani da shi wajen koyar da wayannan yara sannan kuma yana da kyau ita kanta gwamnatin kuma ta tabbata ta duba albashin su wa'anda za su yi aikin wato ma'ana malaman kenan so ina ganin idan har za a yi kasance cewa gwamnati ta samar da yanayi mai kyau da kuma kasance cewa ta inganta rayuwar malaman da kuma samar da malamai kwararru na ganin tabbas za a inganta rayuwar ɗalibai a makarantu. kana ji akwai eh, wata da iyaye ko eh, al'umma sa iya taka wurin ganin an inganta harkan ilimi din? a kwarai kuwa shi kan shi iyaye ko kwanci shi uba ko na shi yara da za a kai makaranta yana da babban rawa babban rawa shi ya kasance cewa na farko ya tabbatar cewa idan an samar da wani abubuwa ma'ana malamai da makaranta mai kyau da sanya tabbatar yaran kansu suna halatta makaranta a kan lokaci ya kasance cewa wasu abubuwa wanda ya kasance nauyi ne a kansu ba kai suka daura ma iyayen nauyi amin malaman nauyi kadai na cewa su ne kawai za su tarbiyyar yayansu a su kansu haƙƙi ne da yawa ta a su ya kasance cewa su tabbatar cewa sun zaɓa ma 'ya'yansu makarantu ingantaccu su tabbatar cewa sun zaɓa ma 'ya'yansu ma'ana sun kai su makarantun da za a tarbiyyantar da su yadda ya kamata ya kuma su tabbatar cewa kayan makaranta takalma littattafai da sauransu wanda ya kasance cewa nauyi ne su a kansu ta bangaren su sun sama wa 'ya'yansu domin ya kasance cewa samu ingantaccen ilimi domin gobe ya kasance cewa ƙasa da su kansu sai alfahari da su. Masu aro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya